أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an ga iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na tara a wannan wata na Ramadana hijira ta manzon tsira a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar muna cikin sura ta ashirin da takwas suratul qasas yau cikin taimakon Allah za mu tashi akan daidai aya ta talatin da takwas Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon dacewa cikin maganganunmu da ayyukanmu a gabanin karatu akwai yar uwa da ke da damuwa mai girma matuka da gaske wacce jiya yadda karama mai shekara uku ta fita bata dawo ba ta turo sako jiya na neman addu'a yau ma ta ƙara turowa cewa har yanzu ba a same ta ba a matsayinku na iyaye mata ba da bukatan gaya muku girman jarrabawa a ce dan mutum ya bata dan shekara uku idan na ce zan gaya muku to ina bata baki na ne don kun fi ni sani so tana neman addu'a na alkhairi gare ku da Allah a yanzu da lokacin buɗe baki in aka yi a yanzu Allah na iya amsawa so da haka a lokutan dukkan addu'o'in mu gabanin buɗe bakin ma a taimaka mata da addu'a Allah ya gaggauta dawo mata da ita zuwa gare ta a na biyu ga injiniya yana gaya min ga waɗanda suke sauraron karatu da ake sawa a rediyo na refawa a lokacin ya canja an mai da darasin ya koma karfe hudu zuwa biyar lokacin asuba kenan lokacin sufurgo karfe 4 am zuwa 5 am to ga wanda suke bukata an tashi suhur kenan sai a ji tafsirin ya zama tafsirin suhur to Allah ya mana jagoranci Allah ya taimake mu a na uku tambayar da aka yi jiya shekaran jiya aka yi duka lokaci ya kure ban yi bayani akai ba a yar uwa da ke tambaya akan wankan al'ada ina takardar take tana kusa injiniya a yar uwa da ke tambaya kan wanka na al'ada cewa ita ba ta da karatu sosai tana bukatar sani ina ga kamar mun taba karantar da iyaye mata siffan wanka a nan masallaci a cikin darasi da muka yi mai suna taskar hukunce-hukuncen mumina ta ce assalamu alaikum malam ina so a fahimtar da ni yadda ake wankan haila saboda ba ni da isasshen ilimin addini shi yasa kowa na tambaya da irin wanda yake bani fatawarsa to abun yana daure min kai malam saboda da yawa akwai akwai irin mu ko so shine nake so in sani to na tuna a wannan darasi da muka yi mun yi cikakken bayani akan yadda ake wanka waɗanda ke bukata suna iya neman a ah, CD din a hannun masu sai da darussa namu amma in zan ƙara wani bayani abin da zan ce a takaitan takaitawa wanka yana da siffofi guda biyu abin da ya dace mu sani kusan wankan al'ada da wankan janaba da wankan juma'a da wankan idi da wankan nifasi kusan dukkaninsu siffarsu ɗaya ne bambancin ɗan kaɗan ne babban abin da ke bambanta shine niyya idan mutum ya iya wanka ɗaya daga cikin waɗannan to niyya ce kawai ake bukata idan zai kowanne ya sabunta ita kuma niyya ba wai abu ne da ake ce na waitu ghusl janaba ko na waitu kaza kaza ake nufi ba kawai i'tikadun ne ko kuma qasdun bil idan mutum a zuciyarsa ya riya zai yi wanka kawai janaba ta kama shi ko ta kama ta ga ruwa a zan yi wanka to wannan daura niyyar cewa mutum zai wanka a zuciyarsa shine abin da ake nufi niyya ba wai sai mutum ya zauna yana tuna da a bari na daura niyyar yin wankan kaza kaza ba bukatan wannan a zuciya kawai mutum ya kudura shine niyya da mutum ne zai alwala wai ya dauki buta ya dai ruwa ji ana kiran sallah da gaggawa ba ma ruwan ya je tsallake ya nemo ruwa ya dawo ya shiga ban ya kama ruwa ya fito ya zauna wai duk bai niyya ba to me saura kuma mutum ya ji kiran sallah ya dauki buta ya je shi ya bandaki ya fito ya zauna to ai niyya ta gare ai tun daga daukan buta nan ya niyya sa ta kullu so da asalin niyya qasdun bil ne ɗaurawa ne a zuciya wuraren da aka samu a nan sansan ya bayyana niyya shine irin aikin hajji da umra lokacin da ya je masallacin Dhul-Hulaifa ya yi nafila da ka'a biyu a lokacin bayan ya kammala a nan ya daura niyya labbaik Allahumma hajjatan ko kuma labbaik Allahumma umratan ko abin da ya kama da wannan amma irin sallah irin wanka babu wata niyya da ake so wai mutum ya tsaya sai ya ce na daura niyyar kaza a zuciyarsa idan ya kudura yayi a siffar wanka misali bari mu dauki misali na al'ada da ta faɗa da na janaba duka siffa ɗaya ne idan mace za ta yi tana da siffofi guda biyu na wanka akwai siffa da ake cewa siffa wajiba akwai siffa kamila sifatun wajibatun da sifatun kamilatun ko kuma a ce al-ghuslul mujzi da kuma al-ghuslul kamil duk wanda aka fada yayi wato akwai siffar wankan wajibi akwai siffar wanka na kamala a nan na wajibi aka ya ɗauke wajibi amma na kamala iya da wasu ƙarin ibadu a cikin wankan fiye da na wajibin akwai kuma siffa da take mai wadatarwa akwai kuma siffa da ake iya cewa siffa ta wajiba duk sunan da aka kira ko a ce wankan wajibi ko wankan kamala ko siffa mai wadatarwa ko kuma siffa ta wajiba mafhum tayi bari mu fara bayani da siffa wanda yake yafi falala yafi ainihin ah, matakai da yawa na farko idan janaba ya kama mace ko kuma farki ya zo mata bayan jini na al'ada mace ana bukata in za ta yi siffa da tafi kowanne cika za ta nemi ruwa Sau samu ta samu wani abu na ɗan ƙanshi tare da ita idan wanka ne na al'ada in na janaba ne ba bukatar samun wani abu na kanshi amma in dai na al'ada ne babu laifi da samu ko wani turare ne dan kanshi ko wani abin da ya kama da wannan in ta zo wanka lokacin da za ta yi wanka ta riga ta daura niyyarta niyya kuma yadda muka faɗa a zuciya ne ta gaya wa kanta cewa wannan ruwan zan yi wankan ɗaukewan jinin al'ada ne daga ta gaya wa kanta wannan to niyya ta gama tabbata mafhum tayyib bayan wannan tana ɗaura wannan niyya din a cikin zuciyarta malamai suka ce za ta yi bismillah a fahimtar masaba ta hanabila yin bismillah wajibi ne yin bismillah a siffa na ainihin wanka wajibi ne a masabar hanabila amma sauran malaman masaba suna ga mustahabbi ne yin wannan ya dace me iya yiwa ne mace da ce wurin da zan yi wankan ai babu tsarki ko da babu banɗaki ya halatta ayi bismillah saboda hadisin na na Aisha radiyallahu anha ya sibba da manzon Allah ya zikurullah ala kulli ahyanihi a dukkan halin da manzon Allah yake cike na ambaton Allah da haka nan bismillah ai bakin je ki tilawan Qur'ani bane a bandaki balle a ce kin yi laifi kin yi bismillah ne kawai dan neman taimakon Allah akan abin da zaki ko neman tsarin Allah daga shaidan so dukkan wani abu na bismillah ko a'udhu billahi yana halatta a fare su ko da mutum bai cikin halin tsarki saboda ana yin su ne ba don wani tilawa na ƙur'ani ba sai dai don wani taimakon Allah da ake nema ko kariya daga sharrin shaidan mafhum tayyib sai a ce bismillah inda hali ba a bukata a sa hannu a cikin ruwa din in famfo ne sai a bude kadan sai a wanke waɗannan hannaye guda uku a wanke hannaye guda uku wannan shine mataki na uku kenan bari na kirga muku mataki na farko niyya niyya kuma muhallinta zuciya mataki na biyu bismillah ba a kuma cewa bismillahir rahmanir rahim waɗannan ahkam ta'abbudiyya ne manzo Allah ya zo alwala zai ce bismillah bai cewa bismillahir rahmanir rahim da wannan malamai suka ce mutum ya karafa a wurin kuskure ne amma mutum ya zo karatun qur'ani kuma ya ce bismillah alhamdulillahi rabbil alamin kuskure ne anan kuma sai a ce bismillahir rahmanir rahim to inda ya tsaya akan bismillah sai mu tsaya inda ya ce bismillahir rahmanir rahim sai mu karasa yadda ya karasa wato abin da sunna ke nufi A bi annabi tsira da abinci tabbata gare shi sau da kafa abin da ya muyi a wurin mu tsaya a wurin iya gwargwadon abin da za mu iya yi mafhum tayyib da haka na biyu bismillah na uku shine wanke hannu a tsarkake hannu daga damuwa in hannun akwai wani maiko ko wani abu ya halatta ki dauki wani sabulu ki wanke hannun da shi in kin wanke wannan kin yi abu na uku sai na hudu bayan kin yi wannan ana bukatar mace ta wanke wajen najasa a jikinta wajen da ta san akwai najasa sai ta wanke in a wankan al'ada ne kawai daga an zuba ruwa an sa hannun hagu an wanke wurin najasa din to an riga yayi in kuma a wankan al'ada ne saboda ɗaukewan jini malamai suka ce iya daga cikin sunna mace samu abu mai tsarki saboda dogaro da hadisin bukhari rahimahullah da yake karantar da asma radiyallahu anha wanka sai ce ki samu abu mai kanshi kaman auduga ki dan sanya turare a kai ki yi tsarki da shi tace ta taharu bihi yace ta tatahharina bihi tace ta taharu bihi tana tambayar sa shi kuma yana jin kunyan bayyana mata ya za ta yi yana ga ya dace mace a ce nemi auduga ko tsumma ki nemi turare ki saka ki dauke wannan walin da ke wurin ita kuma bata fahimta tana so wai sai ya fito ya faɗi komai a fili shi ko ba zai iya faɗa ba mafhum tayyib ka wannan shine gaba na hudu mace ta samu turare idan wanka ne na al'ada ta saka a wurin da jinin ya ɗauke don ta ɗauke hamamin da ke tare da ita in kuma wanka ne ba na janaba ba a na janaba wannan kuma ko ba a sa turare ba yayi na biyar sai ta yi alwala cikakkiyar alwala shine tun daga wanke hannu kuskuren baki da sheƙa ruwa wannan ba a raba ruwa a wurin in an kuskura baki da rabinsa ake sheƙawa a hanci ba sai an raba ba don ƙa'ida, baki ɗin da ko kuma hanci yana bin menene yana bin baki da haka maza Allah zai kuskura baki da shekar ruwa in ya ɗebo rabin ruwa sai sa a baki rabi sai ya wuce hanci ba wai a ɗebo na baki daban kuma za a kuskure ruwa a ɗebo daban a in kika ɗebi na bakin kika kuskure da rabin sa kawai sai ki wuce ki sa a hanci mafhum tayyib idan kika yi wannan sai ki wanke fiskar ki gaba ɗayanta sai wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu sai wanke hannun hagu zuwa nan sai kuma shafan kai da kunne su ma a hada ne ba a sabunta ruwa tsakanin shafan kai da kunne in an bi ruwan sai a shafa a kai sai a sa a kunne ai haka rabi kawai daga burbudin ruwan kai shi zai shiga kunne saboda hadisi ya ce al'udunani min ra'asi wato su kunnuwa suna bin kai ne to haka ba su da wani shafa nasu na musamman sai dai sauran ruwan da aka shafi kai sai hannun ya shiga kunne a ka'ida ana jinkirta wanke kafa idan a wajen wankan jinin al'ada ne ba na janaba ba ɗaukewan jini ko na nifasi a nan ko malamai suka ce kai ana buƙatar a ɓata lokaci a kansa a fahimtar sheikh muhammad nasir al'albani rahimahullah wajibi ne a koyaushe mace wankan al'ada sai ta tsefe gashin kanta saboda hadisin da yake cewa ta ce inni ashuddu sha'arar ra'asi a fa'an li ghusl al-janaba wa fi riwayatin wal haidha sai ce ziyadan haidha bai inganta a wurinsa ba amma malamai da yawa irin su Sheikhul Islam rahmatullahi alai Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah Sheikh bin Bas rahmatullahi alai suna gaba bukatan sai an tsefe gashin kai a magana mafi inganci na malamai shine tsefe gashin kai a wankan jinin al'ada ba wajibi bane in mace ta yi yayi kyau in ba ta yi ba wannan ba wajibi bane cikin magana mafi inganci sai dai kawai ana bukatan ta yi shafan kai ya fi yawa idan ta zo kai ko a cikin alwalan ta shafa ko kuma ta bari bayan ta yi shafan alwala din nan ba za ta wanke kafa ba za a jinkirta wanke kafa kamar yadda hadisin muslim ya kawo in ta yi cikakkiyar alwala sai ta bar kan sai ta dawo kan sai ta taba ruwa sai ta saka shi a cikin gashinsa ta ciccuda ta ciccuda ta ciccuda kan bayan ta yi tukuna sai ta ɗebi ruwa sau ɗaya ta zuba ta ƙara sau biyu ta zuba ta ƙara sau uku ta zuba in kuma ta ciccuna kawai ta ɗiba sau ta yi a kanta wannan ma yana iya wadatarwa ba sai ta yi sau uku ba bi ma'ana in ta ga dama a lokacin shafan kan sai ta tsaya ta sa ruwa da yawa a kan in kuma ta ga dama ta yi shafan kai na alwala sai kuma bayan ta gama sai ta sa ruwa da yawa a cikin kanta ko ta yi a cikin alwalan da take na wanka ko ta bari bayan nan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimi rahimahullah ke cewa ko da gabanin alwalan bayan ta wanke najasa sai ta zuba ruwan a kanta ta fara da shi ta ciccuda gabanin ta yi alwala to yayi sai ta gama wanke kanta ba sai ta tsefe kitso ba idan ta zo alwala ko sai ta shafan kai ko sai ta kunne sai ta wuce abinta so bayan ta gama shafan kai da kunne a cikin kowane wanka sai ta gama jikinta da ruwa wannan akwai nau'i biyu ko ta tsaga jikin biyu ta fara wanke bangaren dama kuma ta zo ta wanke bangaren hagu in kuma ta ga dama kawai ta zuba ruwan gaba a jikinta ya game dukkan jikin wannan idan ta yayi a masabar malikiya cuccuɗa jiki wajibi ne a alwala wannan ita ce fahimtar imam malik da imam al-muzani rahmatullahi alaihima su biyu ne a cikin magabata ke da fahimtar wajibcin cuccuɗa ruwa amma sauran malamai irin su ibnu qudama rahimahullah irin su shaykhul islam rahmatullahi alaih irin su Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahimahullah irin su Hammad bin Zaid rahmatullahi alai su Imam Sha'abi rahmatullahi alai suna ga ciccu da ruwa kwata kwata ba wajibi bane ciccu da ruwa mustahabbi ne idan mutum ya ciccu da jikinsa amma in ma bai ciccu da bai tabbatar ruwan ya taba ko ina da ya watsa to wanka ya ba sai an ciccu da ba in an ciccu da to babu laifi yayi kyau amma in ba ciccu da ba bai zama wajibi ba dalili kuma akwai na farko suka ce aya ce Allah yi wa in kuntum junuban fattaharu kawai Allah yace ku game jikinku da ruwa ne na me na tsarki na biyu akwai hadisi da Abu Abu Darda radiyallahu anhu da mai manzon Allah akan wanka nasa da zai manzon Allah yake cewa fa idza wajadta al-ma'a fa amsi jildaka idan ka samu ruwa kawai ka zuba shi a jikinka annabi bai ce mar tuda ba sai ce kawai ka shafa fatanka da ruwa to da wannan suka ce in dai ruwa ya shafi jikin fata a magana mafi inganci to an yi wanka wannan shine magana mafi inganci to zaka mace tana iya raba jikin biyu ko ta zuba a bangaren dama da bangare hagu ko kuma ta diba gaba ɗaya ta zuba lokaci ɗaya dama da hagun ya game jikinta in ta ci cuɗa insha Allah ta'ala wannan yayi bayan ta gama wannan sai ta wanke kafafuwanta da ta yi jinkiri hadisin muslim rahimahullah ya kawo cewa ana iya jinkirin wanke kafa wannan shine cikakken siffan wanka na kamala shine complete wanka da ba tsallake komai ba idan kuma wanka ne da ake iya yi da ake ce masa sifatun wajiba wato shi na wajibi ne to anan shi ya fi sauki ko kuma a ce siffan wanka na'am siffan wanka na wajibi shi ya fi sauki shi kuma fahimtar malamai irin ibnu usaymin rahimahullah yayi magana mai tsawon cikin tafinsa na fatawa arkanil islam haka ya yi magana cikin zadin sa na sharhul mumti ala zadil mustaqni juz'i na hudu haka shaykhul islam rahmatullahi alayhi yayi magana cikin majmu'ul fatawa ta sa haka shaykh abdul aziz bin abdullahi bin bas rahimahullahu ta'ala yayi a cikin fatawa bin bas nasa cewa idan mutum ya zo wanka a misali siffa na biyu an fi mutum yana gaggawa ko wani abin da ya kama da wani amma in mutum yayi yayi shine kawai inda mutum zai shiga cikin ruwa kawai gabannin ya shiga gidansa akwai swimming pool ko gidanta akwai nata kawai sai mutum ya daura niyyar wanka ya daura niyyar wankan janaba kawai yana yin niyyar a zuciya ba a baki ba kawai sai fada cikin ruwa in mutum ya shiga cikin ruwansa ya yi tsinkaya ya yi iyo sosai ya yi ruwa ya game ko ina a jikinsa yana kammala wannan kawai ya tabbatar ruwan ya ce ko ina kawai sai dan ɗebi ruwan sai kuskura baki sai sheka ruwa saboda su ko an yi wanka a kogi ba a yin su to kawai sai kuskura baki ya sheka ruwa kawai sai fita shike da ya gama wanka idan ruwan sama ne ya sauko mutum na son yin wankan ya halatta malamai suka ce a yi ko a swimming pool ko a cikin karamar rijiya ko a cikin kwari ko a kogi ko ruwan sama ruwa dai kawai da ke zuba ruwan sama na zuwa sai mutum ya ce akwai janaba a jikinsa shike da sai ya daura niyyar wankan a cikin zuciya kawai sai wuce ruwan sama sai ya zuba a kansa yana gama zuba a kansa in ya gama yana ya shiga ko ina a jikinsa kawai sai ta rika dan ya kuskura baki ya sai ya koma daki ya gama wankansa a magana mafi inganci wannan wanka yayi saboda annabi sun alaihi karantar da siffar wanka mai wannan siffa din wannan hadisi ya zo cikin sahih muslim mafhum tayyib so daka wancan shine siffa na farko wannan matakan sa kawai kwaya uku ne matakin farko niyya mataki na biyu kawai ruwa ya shiga ko ina kawai mutum ya shiga kogi yayi wanka ko tafki ko swimming pool ko ruwan sama na uku kawai shi ne mutum ya kuskura baki ya sheka ruwa saboda su ko da ruwan sama ya sauko ruwan bai wa mutum kuskuren baki bai kuma sheka masa ruwa waɗannan wurare ne biyu da sai mutum ya shigar da ruwa amma in ba su ba a ko ina ruwa na iya shiga cikin mutum idan ya fita fili yana wanka amma bai shiga cikin hanci bai shiga cikin baki a wannan hali siffa manzon Allah sai karantar da a kuskura baki a sheka ruwa nan sai a koma daki wannan gida aka yi matakai uku sun yi kowanne ɗaya daga cikin guda biyun nan mace ta yi insha Allah ta'ala yayi babban abin da ke bambanta wankan jinin al'ada daukewan jinin al'ada da wankan janaba ababe biyu ne na farko a wankan al'ada ana bukatan aiki da turare a wankan janaba ba sai an yi aiki da shi ba na biyu a wankan al'ada ana bukatan da kai in ba a warware kitso ba ruwa ya shiga ko ina iyakan gama kai da ruwa a wankan janaba shafan kai ya wadatar in an zo wanka sauran kawai sai dai kan ya shiga jiki da ake wankewa kawai ruwa ya taba ko ina amma a al'ada ana so sai an ware lokaci na musamman a tabbatar da ruwa ya shiga kai ko ina an cakuda shi iyaka wannan shine abin da ke bambanta wankan jinin al'ada da wankan janaba sannan ababen da aka yi a wankan jinin al'ada bayan haihuwa in jini ya ɗauke, haka ake yin irinsa shi ma ana yi a cakuda kai sosai kuma ana bukatan yin aiki da turare saboda daukewan jini a sauran wanka da ba wannan ba wankan janaba malamai suka ce kamar fatawa na lajnatu da'ima lil buhuthil ilmiya suka ce ba wani falala na musamman wajen aiki da turare a wankan janaba amma in mace ta ga akwai bukata sai ta aiki da kamar sabulu ko wani abu mai kanshi da take ga akwai bukata bayan ta game jikinta da ruwa suka ce wannan kuma ba ta yi laifi ba bai da wata falala ta musamman amma in bukata ta kama aka aiki da shi malaman duniya da ke lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya suka ce wannan kuma ba laifi bane kwata kwata amma wannan bai da wata falala ta daban mafhum tayyib ina bi wannan shine bayanin tambayar ta ku a takaicen takaitawa Allah ya mana jagoranci za mu tashi kan darasi na tara a suratul qasas insha Allah ta'ala daidai kan ayata talatin da bayan ta game jikinta da ruwa suka ce wannan kuma ba ta yi laifi ba bai da wata falala ta musamman amma in bukata da kama aka aiki da shi malaman duniya da ke lajnatul da'ima lil buhuthil ilmiya suka ce wannan kuma ba laifi bane kwata kwata amma wannan bai da wata falala ta daban mafhum tayyib ina ji wannan shine bayanin tambayar ta ku a kai takaitawa Allah ya mana jagoranci za mu tashi kan darasi na tara a suratul qasas insha Allah ta'ala daidai kan aya ta 38 insha Allah bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا فاجعلني صرحا لعلي qala fir'aunu fir'aunu yace ya ayyuhal mala'u ya ku mutanen fada mashawarta ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani abin bautawanku koma bayana ba fa li ya hamanu ala tsini ya hamana ka hura mini wuta akan tubalin tabo faj'al li sarhan ka kuma yi kokarin samar mun da gidan sama la'alli mai iya yiwa ne asali zan yi kokarin tsinkaya ila ilahi Musa zuwa ga Allahn Musa wa inni lalle ni la azunnuhu ina zaton Musa min kazibi na iya cikin makaryata bayi da wani Allah sai ni kawai karya yake yi wa qala fir'aunu lokacin da da'awa ta kai makura tsakanin Musa alaihi salam da gwagwarmaya da fir'auna al'amari ya kai iyaka fir'auna yana kiran Musa ya da cewa shi shine Allah Musa kuma alaihi salatu wassalam da taimakon dan uwansa Harun alaihi salatu wa salam suna kiran Fir'auna ya fahimci cewa shi ba Allah bane akwai Allah da ya halitta sammai da kasai mafhum me ke faruwa sai Fir'auna ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku mutane na na fada mashawarta executive nasa da sauran mataimakansa da fadawansa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani abin bautan ku in ba ni ba duk wani wanda ya dace muku akwai wani Allah ba ni ba in ji fir'auna to ƙarya yake muku a'udhu billahi kin ga kenan wanda yasa muke cewa kafirci shi kansa geji geji ne kafirci yadda imani yake mataki mataki wani ya fi wani imani to wani kafircin sa ya fi na karamin kafiri akwai kafirin da yanzu bai zai zo ya ce shi Allah bane amma fir'auna yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san wani ila abin da za a bauta ba ma rububiya ba ban san wani wanda ya cancanci a bauta masa in ba ni ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa da da'awa ta yi da'awa a nan ya ce babu wani allah kowane allah aka yi da'awa ƙarya ne bayan shekara arba'in annabi musa yana lugudan wa'azi sai fir'auna ya sassauto sai ya ce ana rabbukumul a'la in ji abdullahi ibn abbas bayan shekara arba'in sai zai ce to in ma akwai wani Allah to ni ne a'ala ni ne na sama shi Allah Musa shi jiniyo na ne amma ni ne siniyo ogan Allah Musa ne ni ne boss ɗinsa, a'udhu billahi kin ga irin gejin kafircin fir'auna sai ce ana rabbukum ni ne mahalicin ku a'ala na kololuwa gaba ɗaya wanda babu wani mahalicci sai ni in akwai wani na Musa to wannan karami na ne ni nake ba shi aikin yi abin da yake nufi kenan abdullahi bin abbas radiyallahu anhu cewa wannan kalma da yace anna rabbukum al'ala bata kai wannan ma alimtu lakum min ilahin gairi ba saboda anan ya kora samuwar Allah ne gaba daya a can kuma sai ya amince amma yace shine ogar ashe yanzu ya fara aminta da akwai wani don haka Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa da yake wannan bayan shekara arba'in ne amsa da wannan har yake yadda cewa za a iya samun wani Allah amma dai shi shine oga shine boss din wancan nan wancan na kasa da shi ne in ji fir'auna amma duk da haka sai ce fa idili ya hamanu ala ya kai haman haman asali wazirinsa ne. ne ce fa idili ka kura mini wato wuta hura wuta ake nufi auqada ya auqada naran ya hura wuta sai ce ka hura mini wuta a kan taɓo, a kwaba taɓo sai a hura wuta wani irin taɓo ne mai suna a jirru sunan taɓon? iya da tauri sosai to yace faji alli sarhan ina so a gina mini sarhan shine wato gidan sama a gina mini ofsaya mafhum tayyib a lokacin da yace a gina masa ofsaya malamai suka ce sai hama ne ya nemo magina daga cikin wanda suka faɗi magana akwai sa'id ibn zubair alaihi rahmatullah yace sanda aka samu magina banda leburori magina kadai mutum dubu hamsin mutum ɗaiɗai kowa expert ne a gini kuma kowa iya da leburori akalla mutane biyu da za su taimaka masa in kika ce ga magini dubu hamsin labor ana tsammanin mutum dubu ɗari kenan waɗannan gabaki ɗaya su za a gina wa fir'auna officer ne gida wani kan wani mataki kan mataki wai yana so tun da Musa ya ce Allah sai yana sama zai tafi sama wajen Allah Musa wanda yake bayyana cewa ba wai annabi Muhammad ne ya fara zuwa yayi tabbatar da ikirarin cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama ba annabi Musa ya yi shi yasa Fir'auna ce a gina masa zai tafi sama ya nemo Allah Musa kin ga duk kafircin Fir'auna ya amince da cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama kamar yadda ayoyi da yawa a Qur'ani suka tabbatar da haka wanda na san a tafsirin maza da muka zo kan ayar mun kawo ayoyin gaba daya nan ba bukatan tsaya ka muka da kada mutum ya lokacin ku akan wannan amma duka ayoyin mun kawo su amma dai daga cikin abin da ya tabbata a sunna ga wacce take baiwa ta zo ta manzon Allah hadisin muslim ya tambaya ya tambaye ta yace aina Allah ina Allah ina ce masa huwa fi sama yana sama haka ta tabbatar masa babu wani tawili da wannan hadisi ke dauka a duniya in ba wannan huwa fi sama ba babu shi babu wani tawili da zai dauka saboda me inda wani wuri yake ba so ba za ta fada kuma ai fidirar dan adam hankalin mutum yana da masa Allah yana sama idan mutum ya zo addu'a ya yake yi haka yake yi ko idan ka mutum yace akwai Allah a kasa ya zo addu'a sai haka ko kuma ya haka ko ya haka ko amma mutum haka yake me dalili yana yana mika zuwa ga me zuwa ga wanda yake sama ya amsa mar amma idan mutum yana ga Allah yana ko ina sai mutum ya rika addu'a haka yace to alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka biya mana bukatun mu na za a ce ya tabu duk yadda mutum ya haka akwai alamar tabuwa tare da shi ko kuma so mutum ya ce Allah to ya haka Allah ka taimake mu ya Allah ka jiga mu Allah ya kalli arewa da hannunsa ko ya kalli kudu ba zai yi ba so fitira ta dan adam ko da mutum ya yi inkari fitira tana amince masa da sai Allah subhanahu wata'ala yana sama kuma ga mala'iku ce ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna duka wannan ke bayyana mana yana mana sama kuma ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u zuwa gare shi kalimu tsayyib ke haurawa kuma ayyuka na kware zuwa gare su ke haura in an ce ana haura ina ne sama in kasa yake za a iya kuma ana haurawa sai da ce suke dirka amma sai aka ce suke haurawa me ke tabbatar mana inda Allah subhanahu wata'ala yake amma yana sama amma iliminsa ganinsa jinsa gaba ɗaya suna ko ina babu inda mutum zai shiga ko cikin kasan kasan kasa ne sai Allah yana ganin sa kuma Allah yana jinsa kuma ilimin Allah iya tare da shi mu muna cikin nan wurin Allah subhanahu wataala baya wurin nan da zatin sa a masallacin nan amma abin da ke faruwa anan ya fi mu sanin sa ya fi mu ilimi a kansa ya fi mu ganin sa kuma ya fi mu jin sa saboda jin sa da ganin sa da ilimin sa ba irin namu bane me dalili saboda ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abin da ke kama da shi subhanahu wataala to daga sai ce ka gina mini sarhan wannan yana daukan kamar a ce gidan sama wani hawa kan hawa wani mataki kan mataki mafhum sai sai aka nemo magina mutum daidai mutum dubu hamsin da kuma leburorinsu da mataimakansu aka zo aka fara gini da wannan malamai suka ce fir'auna shi ya fara gini na ajarru wani irin tabo ne mai tauri a ce a zo a gina gidan sama da shi shi ya fara yin wannan in kuma ana a rika dafa shi saboda ya fi kamawa aka yi gini mai tsawo iyaka yace mai zai haura sama ne je samu Allah Musa cikin wani kafirci hmm, ai kafircin geji wasu kafiran wani karamin kafiri ya ga babban kafiri shi ma sai dai ya gudu hmm, hmm. yace la'alli mai iya yiwa asali ila ilahi Musa ni din nan zan tafi zuwa ga Allah Musa zan tsinkaya gare shi asali zan tsinkaya gare shi can in same shi a lokacin sai aka yi ta masa gini aka yi ta gini an ɗauki shekaru masu yawa ana gini maginan nan babu dare babu rana kawai aiki suke yi fir'auna bayan an gama masa gini sai taura sama aka je sama da shi sai ya ɗauki kibau da kansa sai harba abin da ya faru a zahiri bai zo a cikin hadisi ba amma an samu wasu daga cikin malaman qur'ani da malaman tarihi sun kawo so zaka yana iya ɗaukar abu ne da yake iya inganta a tarihi yana iya zama mara inganci a tarihi a ƙa'ida, kissa na isra'iliya kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ke faɗa cikin littafinsa na usulul tafsir ana iya kafa hujja da shi in bai ci da wani nafsi ba lokacin da ya bayyana ya ci da nafsi sai a jifa da shi mafhum tayyib yace lokacin da fir'auna ya haura sama a cikin abun da ya bayyana cikin maganganun malaman tafsiri ba a cikin hadisi ba shine fir'auna ya dauki kibau sai haura sama da ya harba mala'ik sai aka sa mala'ika ya rike ta sai saka jini a jikinta da kibau ta dawo ƙasa Sarauni ya duba sai ya ce to gaji ne ya ce to a yau an yi nasara an kashe Allah Musa shikenan sai ku gaya Musa Allah sa riga an gama da shi takurin kuf ya mutu kawai shikenan yanzu da Allah wani kafuri ne yanzu wani karamin kafuri ne yayi sai ce zai je kashe Allah wani karami ne ya sai ce zai kashe ai yanzu kananan kafiran yanzu shi da kansa ya yi da akwai Allah da sai muna nan muna muna addu'a muna roƙon Allah Allah ya taimake mu wannan abu shi ma ya amince akwai amma wanda shi yake da awarci Allah ne shi yasa kafiran da muke tare da su waɗanda ba musulmai ba idan za mu kyautata musu mu'amala mu kyautata musu magana mu kyautata musu mu nuna musu adalcin addini rikon amanan addini gaskiyar musulunci tausayin musulunci mu mu'amalance su babu a cin amana su ta kowane bangare musulunci su bai da wahala amma me yasa musulunci su yake wahala yanzu saboda mu musulman mafiya yawan mu sun bar abin da addinin ya karantar sai ya dauka kawai bambancin addinin sa da naka shine kai kana zuwa kai sallah shi baya zuwa yi sallah ko abin da ya dauka sallah ne bambancin amma in za mu kyautata mu'amala ga waɗanda ba musulmai ba to za mu musu da'awa zuwa ga addini kuma insha Allah ta'ala za su gane addini da to ina nasiha da mu kyautata musu mu'amala da dukiya mu taimake su magana mu musu mai daɗi ba su da lafiya mu je mu gaishe su idan hakkin su ya zo gaban mu ba su in an zalunce su mu kwato musu hakkin su in sun ba mu amana mu kiyaye in an ba mu amana su mu kiyaye mu nuna musu tsagwaran addinin madarar adalcin musulunci wannan da'awa muke musu zuwa ga dini kuma duk wani abin da na kira akwai hadisai da ayyuka da su kanta da mu mu aikata haka mafhum tayyib da ka sai da kibiyar ta dawo sai ce to yau an yi nasara an kashi Allah Musa fir'auna na cikin wannan hali magidansa na wurin sojojinsa na wurin sai Allah su wata ala ya turo mala'ika Jibril sai da ginin daga sama da fukafukinsa saboda mala'ika Jibril iya da fukafuki guda ɗari shida sai ya buɗe kwaya sai da ki saman ginin sai ginin ya sauko wani ban sai ginin ya rabu gida uku bangaren farko sai fada kan sojojin Fir'auna da yawa suka mutu a wurin bangare da biyu sai fada cikin kogi ana nuna Fir'auna cewa akwai isharar za a halakar da shi nan gaba shi kenan lokaci bai yi ba bangare na uku kuma sai fada kan fadawansa su ne mala'un nan da suke gefensa sai aka ya mutsa su sai kuma wata jarraba ta faru gare shi yana da awar ya kashe Allah to kuma ga wani abin da ya faru to waye wannan in shi ne Allah ai ba zai kashe mutanensa ba ko to yanzu wani abu ya faru to waye wannan in da ya ce shi Allah ne to yanzu gaji an kashe masa jama'a to waye wannan in ba Allah ba kin ga mai hankali wannan ya ishe shi hujja sai ce wa inni lalle la'azunnuhu min al-kadhibina ina zaton cewa shi yana cikin makareta Abdullahi ibn Abbas Allah ya gara masa yadda ya ce Fir'aun yana kokarin maganar sa shi yasa bai ce ina da yaqinin Annabi Musa na cikin makareta ba da yace akwai Allah sai yace inni la'azunnuhu min al-kadhibina ni ina zaton lalle shi yana cikin makareta amma bai ce iya da yaqini ba wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah idan an tambaye su waye halitte su ko da kafirai ne suna cewa Allah ko da mutum ya fito ya yi da'awar cewa Allah ƙarya ne zuciya suna da yaƙinin akwai Allah shi yasa Qur'ani yace wajahadu biha ta anfusuhum zulman wa uluwa suna jayayya da kadaituwar Allah amma rayukan suna da yaƙinin akwai Allah amma saboda kafirci da kin gaskiya ya hana su imani da wannan to da haka anan Allah ya rusa ginin Fir'auna bayan an gina ya halaka da yawa daga cikin sojojinsa ya halaka da yawa daga cikin mala'unsa sannan kuma an jefa wani bangaren ginin a cikin kogi ana masa shigo shigo babu zurfi a cikin wannan hali fir'auna duk da wannan wa'azin da aka masa a aikace aka halaka jama'a sadan ya gane bai gane ba sai kuma ya ci gaba da girman kai na'am واستكبر أنهم إلينا لا يرجعون wastakbara sai yayi girman kai wa huwa shi da kansa wa junuduhu da sojojinsa fil ardi bighairi alhaq a bayan kasa babu haƙi wa zannu annahum ilaina la yurja'una suna riya wa zuciyarsu wani lokaci cewa muna ga ba za mu dawo zuwa ga Allah nan ba fa kawai daga mutanen shi gina rayuwa ta gare bare fir'auna shi bai dama zai mutu ba wastakbara sai yayi girman kai shine ta'azzama ya nuna isa shi wani ne kuwa shi fir'auna wa junuduhu da sojojinsa malaman qur'ani daga cikin su irin qatada ibn di'ama ibn qatada rahmatullahi alaihi suka ce sojojin fir'auna da yake tare da su da suka yi girman kai a lokacin wanda suke ma'aikatansa ne ba masu gadansa a gida da muke fada ba ma'aikatansa da suke masa hidima yace akwai alfai alf wa alf iya da soja da suke masa hidima a wannan kace na ce da ake akwai sojan mutum ɗaiɗai miliyan biyu da dubu ɗari shida miliyan biyu da dubu ɗari shida ko ƙasar ki ba ta da wannan sojojin ko kusa babu su ko jami'an tsaron duka aka tara ba su kai wannan ba a ƙasar kowa da kowa ma to wannan na fir'auna ne shi kadai mutum miliyan biyu da dubu ɗari shida su ne junuduhu da ake magana a kai a kenan ya shirya wa duniya amma wannan duk abin da aka yi baya hana Allah subhanahu wata'ala yin abin da ya ga daman aikatawa ko a Najeriya ta muna da shugabannin kasa guda biyu da Allah ya dauki rai wasu Allah ya ji kansu dukkanin suna cikin gidan da ya fi kowanne tsaro a Najeriya Allah ya dauki rai wasu masu gadin da ke kofar gidan ko kofar blok ɗin, ko ƙofar gate din dukkanin labari suka ji wani ya cika sai dai Allah ya ji kansa wannan me ke bayyana wa shi Allah Allah ne kana iya saka tsaro ka hana dan adami amma ba a hana Allah abin da ya ga daman aikatawa wannan kuma ga mutumin kirki ga mutumin banza kowa idan ajalin ya yi babu dabara babu wayo sai an je kawai lokacin ake bukata in dai lokaci yayi babu dabara duk karfin jami'an tsaro ba su hanawa to shi da sojojin sun yi girman kai fil arzi a bayan kasa bi ghairil haqq ba tare da gaskiya ba saboda ba su da wata hujja da suka rike da ya taimake suke da'awar abin da suke da'awa cewa gaskiya ne babu wannan hujja din wa zannu annahum ilaina la yurja'una wani lokaci shedan yana riya musu cewa la yurja'una ba za a dawo da su zuwa gare mu ba yurja'una a nan wurin ana nufin a dawo da su suna tunanin babu wanda zai dawo da su mu kuma muna da yakinin za a dawo da su a lokacin firawun ya ci gaba da girman kansa ya ci gaba da da'awar shi Allah ne sai Allah ya masa rukun talala ya masa abin da ba shi cewa gadar zare sai mai faru فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم انظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه sai muka damke shi wa junudahu da hu da sojojinsa na fil yam sai muka jefa su a cikin kogi me ke faruwa a lokacin kai na kana aqibatu zalimina duba yadda karshen azalumai ya kasance abin da ya faru kamar yadda muka sani shine Allah subhanahu wataala ya ba wa Musa alaihi salam daman ya bar garin Fir'auna bayan da awa ta kai da awa a lokacin da Musa alaihi salam ya zo don daga baya mu sani fa bayan ya je Madiyana shi da Musa yanzu sun da suna kuma da'awa a wajen da Fir'auna yake shine bayan ya koma madiyana ya yi hidiman shekara goma ya yi aure an ba shi gimbiya ya jawo yanzu dan uwansa an kara mar karfi da shi to kuma yanzu ya zo ci gaba da harkan addini wannan qur'ani ki duba dai kawai yana kawo mana samari ne na sakon amma wannan maganganun shekaru da yawa ake tunda kin ga maganar firawuna na farko da na biyu muna ba su ci shekara arba'in ne da yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ya dawo ya canja ki ana rabbukum al'ala san da aka shekara arba'in ana da'awa ashe wannan al'amari ne da ya faru cikin shekaru da yawa amma qur'ani yake ba mu graphic picture na sagwa mafhum tayyib a lokacin da yake faruwa sai annabi Musa ya kama hanya zai bar gari an ba shi dama ya bar garin da ya kama hanya ya taho a dare sai fir'auna ya ji labarin Musa alaihi salam ya kama hanya don ya yi hijira zai bar garin sai shi ya shirya da fada ainihin sojojinsa a bi Musa alaihi salam Musa ya kama hanya ya zo bakin kogi ya juya baya sai ga Fir'auna kamar da Allah ya ba labari a ran mako cikin suratul shu'ara وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فقوما فأتبعوهم فأتبعوهم مشركين فلما فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم جزاكم الله خيرا muhallu shahid dai a nan wurin Allah ya ce fa'at mushrikin bayan Musa ya kama hanya ya fita a dare Fir'auna ya biyo shi da gari ya waye shine mushrikin lokacin gari ya waye haske ya dan fara bayyana ta ɓangaren mafitowa rana mafhum Musa alaihi salam ya zo bakin kogi da ya juya da mutanen sai suka ga Fir'auna sun kusa ya kusa iso shi. Fir'auna kuma a lokacin ya biyo shi ne da sojojinsa da suke gadinsa. Yana zuwa wurin fa'ad ba uku mushin falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakuna. Lokacin da bangarori biyun nan suka ga juna, mutanen Fir'auna sun hango mutanen Musa, mutanen Musa sun juya da baya sun hango mutanen Fir'auna. kana asabu musa inna la mudrakuna sai musa da musa suka ce wallahi za su iso mu za su iso ku wallahi inna la mudrakuna saboda yaqini na imanin annabi musa kana kalla inna ma iya rabbi sayhadin yace kalla ba za su iso mu ba alƙawarin Allah na gaskiya ne Allah zai shirye da mu a lokacin me ke faruwa idan muka koma bakara annabi Musa alaihi salam Allah ya ka bashi iko ya daki mai ya daki ruwa da sanda ya daka ruwa ya bude ya wuce yana wuce wucewa fir'auna ya shigo yana shigowa sai mai faru hmm. hmm. ثم أغرقنا الآخرين hmm. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Allah ya ce sai muka tserar da Musa da wanda suke tare da shi gaba ɗaya, sun ma'agharatun al'akharin sai muka halakar da ɗaya ɓangaren su ne mai fir'auna da mutanensa. Inna fi zalika da aya Allah ya ce cikin abin da muka yi na kubutar da Musa da halakar da Fir'auna akwai aya sai dai mutane da yawa ba sa yin imani da Allah wa ma kana aktsaruhum mu'minina mafiya mutane da yawa ba sa yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu duba wa id faragna bikum al-bahara fa anjaynakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanzuruna anan kuma malamai suka ce da aka bude ruwan Musa ya ketare Fir'auna ya shigo yana shigowa Fir'auna sai ya juya sai ya ce mutanansa kun gani ne Allah ruwa ya bude mun hanya sai ruwa ya buɗe hanya shafaffiya ga kwalta lafiyayya Fir'auna sai gyara ya ce to kan so ruwa ya ga Allah ya zo ba dole ya buɗe ba zai ci burga shine wa ilfarakna bi al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna fir'auna na shiga na farko da ke can sahun gaba bai fita a ruwan ba na karshe ya gama shiga sai Allah ya sa ruwan ya hade gaba ɗaya. sai Allah ya ce wa antum tanzuruna malaman Qur'ani suka ce dan da Musa ya ketare da mutanen sa aka ce to ku za ku yi kallon ikon Allah sai aka hana su wucewa sai suka biyo suna kallon su ga me zai faru a ruwa na farko da yake can gaba shine bai fita ba na ƙarshe kuma ya gama shiga sai Allah ya hada ruwa gaba ɗaya sai halakar da su kogin yana nan bayan ƙasar Misir har yanzu gaba ɗaya sai Allah ya sa gaba ɗaya ya mutsa su mafhum sai Allah ya nuna wa fir'auna shi din shine fir'auna da ya shiga ruwa igiyar ruwa ta kama shi ta yi wasan kura da shi ta yi kulikulin kubura da shi ya ga ba yanzu babu yadda ya iya kawai duk karfin mulkinsa ya kare a ruwa a lokacin fir'auna sai ya ce ah, to yanzu kan Allah ɗaya ne wallahi ni ma yanzu kan na yadda bala'i yayi bala'i kenan ko arama ba laifi ka nemo mana ayoyin وجاوزنا ببني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى حتى إذا 嗯。 من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون جزاكم الله خيرا الله يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأغرقنا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وأدوى mun jawaz mun bude wa banu Isra'ila hanya sai Fir'auna da mutanensa suka bi shi a wani hali a halin kin Allah da kuma ƙetar iyaka hatta iza adrakahu al har a lokacin da fir'auna ya shiga ruwa igiyar ruwa ta kama shi ta yawo da shi kana amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'ila a yanzu sai ce na yi imani da babu abun bautawa da gaskiya sai shi nayi imani da Allah da babu abun bauta da gaskiya sai shi tauhidi kenan aigo amantu annahu la'ilaha ilaha illa allazi amanat isra'ila wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ne Musa da mutanansa wa ana minal muslimina yace kuma ni ma yanzu musulmi yanzu na musulunta da ya shiga ruwa kenan ya ga bala'i Allah ya ce masa al'ana wa qad asaita qablu kunta minal mufsidina sai a yanzu da kaga abin ya fi karfin ka ka shiga ruwa ba sarki sai Allah yanzu za ka shiga musuluncin tukunna alhali kana cikin yan barna ma yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce a yau za zamu kubutar da kai da waɗanda suke bayanka yau za mu kubutar da kai don ka zama aya ga wanda za su zo daga bayanka da wannan malamai da yawa suka dauka cewa gawar fir'auna ba ta lalace ba akwai shekarun da na je egypt wani lokaci alhamdulillah na je egypt sau da dama da ba zan iya irga adadin sau nawa ne a rayuwa amma ina tuna zuwa na na farko kamar shekara tara ne a yanzu ko abin da ya kama da wannan mun je museum nasu a lokacin inda mutum zai ga ababen tarihi na fir'auna kala kala a su wasu sukan ce ana iya ganin su har yanzu a cikin museum na amma gaskiya a wannan lokaci an nuna mana ransom da aka ce shine ransom amma dai akwai maganganu da akan shine asalin fir'auna ko ba shi babu tabbaci amma wasu ababe na mulkin fir'auna har yanzu akwai a wannan wurin don babu wata kasa da ta yi preserving kayan tarihi mai amfani da na sauki burutu irin kasar Egypt in mutum ya je museum zai ga abubuwan mamaki iyaka akwai wani yaro da ya sarauta a kasar sunansa tutan kamun tun yana shekara tare da makarki ya yi mulki iyakan mulki komai nasa na zinare ne teburinsa na zinare kujerar zinare zinare kuma na hakika abokanan gaban ya sa kai hotonsu a kan wajen taka kafa sana aka yi hoton duk wanda yake gaba da shi ba sai abu a yi hoton sai rika ɗora kafa sanye zo kujerar mulki hoton abokanan gaba ne in wani ya sake shiga cikin dictionarin abokanan gaba a sarakunan duniya sai a zo a yi hoton sa wurin sai da dora kafa shi ma a kansa kowa ya zo ya shiga ciki mulki ne na isa kuma in ga irin gine-ginen da aka yi a dakin san mutane da suka shirya wa duniya akwai pyramid gini da aka yi mutum ya je ya ga irin geometric da aka yi a wurin ya ga abin mamaki gini ne da aka yi shafi shekara dubu biyar wasu daga cikin pyramid sun Egypt amma technology yanzu ya gagara gina su amma sun sama da shekara dubu biyar sun yi kuma har yanzu ana tono ababen tarihi a kasar har yanzu akwai discoveries da ake ana ciro mummies gawawwaki a cikin kasa da suka yi shekara dubu uku dubu hudu ba su rube ba saboda tun a da suna da abin da suke preserving gawa su hada su shafa wa gawa sai abun ne ta shekara dubu uku dubu biyar dubu shida ba ta lalace ba ko ma sama da haka so akwai ababen tarihi da yawa za mutum zai je ga irin yadda suka fir'auna suka yi mulki suka nuna isa a wurin Kasa ce ta daɗe a cikin jarrabawa mutanen ƙware sun yi fice iyaka da yawa a cikinta an yi shaidanu makiya Allah su ma sun yi fice a cikinta yasa suke jin kansu da tarihi mutanen Egypt kina shiga ƙasa shiga sun rubuta miki misluka al ko misluka uluf wato ko da mai kazo akwai misalin ka dubbai a ƙasar nan kowa mai kazo da shi in imani ne da sanin qur'ani akwai ne irin ka dubbai a nan in iskanci mutum ya zo da shi to akwai dubbai da suka wuce shi da zai shiga makarantar iskancin zai shekara hamsin bai gama ba to shi yasa ko mai mutum ya zo da shi suna da'awa sun fi mutum iya gawa <laughs> an taba kai wasu mutane kwanakin baya kasar wai za a wayar musu da kai akan irin abubuwa da ake kawo mana na allura allurori na zamani to sai ake ka dauki wasu malamai a kai su za a musu talle su zo su yi mutane bayanin karban alluran zamani irin waɗanda ake kawowa kala kala a lokacin da suka zo sai aka tara su da wasu malamai na azhar su zo su musu bayani shehin na shigowa sai tambaya ce akan me kan suka ce mun zo a mana bayani ne akan allura kaza yace halastin kuke so ko haramcin sai ku bada wanda kuke so a muku bayani malamai suka ce a mu na halastin muke ne ma yace to bari a yi lallai ga shi yasa hadisi yace wai hal ala nisa'i jihadin alaihin na jihadin la qitala fihi wannan dan karan da aka yi na ruwa wata ta firgita ta mike yadda kika san an tada wani abun nan a wurin amma aran ma da yake namiji da ya ko motsi bai yi ba ko to kasar Egypt akwai abubuwa da dama na alkhairi akwai mutanen alkhairi akwai manya-manyan malaman sunna irin su Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini su Sheikh Muhammad Hassan su sheikh arsalan sheikh rislan akwai irin su sheikh eh, eh, Yaqub akwai irin su sheikh mahamudin al-misri abu ammar waɗannan manya-manyan malamai ne su sheikh wahid abdulsalam bali ga sunan manya su sheikh mustapha al-adwi akwai manya-manyan malaman sunna akwai kuma jigajigan ɗin sunna a ƙasar waɗanda suke fatawar sanya hijabi ma kafurci ne gaba ɗaya ba ma haramun sun wuce haramci to ƙasa ce haka ne akwai bayan Allah na kwarai da dama akwai mutanen banza da yawa Allah ya yawaita na kwarai a ƙasar ya kuma tagaita mutanen banza din don haka sai ce fa ku sai muka rike shi wa junuduhu wa junudahu da a anan maqurin biki ne fa akhadna fir'auna wa junudahu sai muka kama fir'auna da sojojinsa fa nabaznahum fil yamm sai muka jefa su a cikin kogin nan da ke bayan ƙasar misir fanzur kaifa kana aqibatu zalimina duba ka ga yadda karshen azzalumai ya kasance inji Allah subhanahu wata'ala wannan kuma yake nuna mana damar shari'a ta bamu dama mu yawo a bayan kasa mu ga yadda Allah ya halakar da kafirai yasiru kul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mujrimina Allah yace ku yi tafiya a bayan kasa ku ga yadda karshen mutanen banza kafirai ko ƴan wuta ya kasance zaka shari'a ta ba mu dama ma iya tafiya a bayan kasa don ƙara ilimi saboda tafiya na ƙara mutum ilimi waɗannan ababe da Allah ya kaddara na gani a ƙasar Ije ko wasu suka gani a ƙasar wanda ba ni ba da yawa duk wanda ya je na san yana ƙara tabbatar masa da kadaituwar Allah subhanahu wata'ala cewa lalle Allah Allah ne mafum tam ina ga sai mu tsaya a nan sai mu tashi a kai duk da da dace a ce mun ƙara aya ɗaya kafin mu tsaya amma dai lokaci ya riga ya jami'ewa akwai tambayoyi masu muhimmanci ga kuma ruwan sama ya zo to ina ga babu laifi mu dakata a wurin aje zuwa ga tambayoyi sai Allah kai mu zuwa gobe ma dora a kai mun dai kwana a jeji ba mu samu wurin tsaya ba ma sai mu haƙura a wurin insha Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله malam akwai wata mata da ta kawo dubu ɗaya wa marayu da niyya Allah ya yayi mata Allah ya ji gan iyayenta kuma yarta da bata da lafiya Allah ya yi mata rashin lafiyan da ke damun ta sai tambayoyi akwai wata wadda ta aiko da tambaya take cewa assalamu alaikum ruwan ya dan yawa matan da suke waje da Allah a dan bubbuda musu su shigo su koma ta can baya an kuke ma wata hanya suna cikin tafiya akan mashin sai wani taure ya zo ya gifta ta gaban su shine sai suka fadi wadda ya rage ma hanyar ta rasu shine suke tambayan malam shin akwai azumi a kansa to assalamu alaikum warahmatullahi na farko ta da ba marayu taimakon dubu dai Allah ya tsunduma ta aljanna na biyu tambaya akan mutum ya rage wani hanya na farko ita kanta akwai kuskure saboda kamar da muka yi bayani a nan bai da kyau mata su rika garajen hawa a saba saboda gaskiya ba abu ne nasu ba na biyu wanda yake ya riga rage hanya shine direba wannan kuma dabba ba ta da hankali a ka'ida idan mutum yana tuki hakkinsa ne ya kula da dabbobi da ke ƙetare kan hanya idan kuskure ya faru akwai haƙƙi guda uku na farko haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shine yan wa ko azumi wannan yana kan wanda yake tuka abun hawa na biyu akwai haƙƙin magana shine diya raƙuma ɗari ko dirhami goma a ko kuma dinar dubu ɗaya ko dirhami dubu goma sha biyu ko shanu ɗari biyu ko tumaki dubu goma sha biyu a afuwan ko tumaki dubu biyu wannan yana kan shi wannan sai dai idan magada sun yafe masa sai kuma na uku hakkinta ita wacce take tara sun wannan kuma sai ta istighfari sa da Allah subhanahu wata'ala wannan babu kokonto akan cewa zai yi azumi saboda shi yake tukawa kuma a hannunsa abun ya faru to da babu wani uzurin da za a iya bashi akwai azumi a kansa wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam kamar yadda muke suke shigowa tafsiri wato jin masallaci tafsiri su ji karatu a wannan masallacin sai sun yi tahiyatul masjid kafin su zauna eh a kaida suna cikin halin tsarki sai sun yi tahiyatul masjid tahiyatul masjid shine gaisuwan masallaci wanda a kaida idan mutum ya shigo masallaci ba a so ya zauna har sai ya yi gaisuwan masallaci raka'a biyu don hadisin bukhari da muslim ya ce idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli ne. ya daina ɗaukar hoton matan da ba su da niƙabi idan dai ku ya shiga masallaci ba a so ya zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu wannan sunansa gaisuwar masallaci akwai malaman da ke da fahimtar matukar mutum iya da alwala yin wannan wajibi ne amma mutum bai da alwala to yin wannan nafila ya fada a kansa ana magana ne ga wanda ya shiga masallaci yake da alwala ko magana mafi inganci awa ashirin da hudu mutum ya shiga masallaci anytime inda yana da Allah zai gaisuwar masallaci hatta a lokutan da aka hana yin nafila a magana mafi inganci akwai gaisuwa masallaci akan mutum don an ce in dai ya shiga to da in kin zo da alwala za ki gaisuwar masallaci gabanin ki zauna in ba ki da alwala shi nan kin huta don amma zama da Allah kuma yana da amfani in kina zaune da ita yana kare ki daga sharrin shedan alwala na kare mutum daga aljanni ya shiga jikinsa da ikon Allah alwala na kare mutum daga yawan sabon Allah wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa mala akwai dan uwanta ne wadda abokanai suka yi tasiri a kansa ya kama bori yanzu haliyin yana bokanci shine suke son malam inda hali in za ta iya shawo kansa ta kawo shi ya yi masa nasiha sai ta kawo shi ta bar hadda namban wayanta to ba laifi ki samu malaman makaranta a nan wurin da tsage tare da su ko limaman masallaci za su yi iya a rin yau akwai bukatun da ganshi zan ganshi kuma akwai bukatun sun su fara ganin sa duka za su gaya miki hanyar gani dan akwai matakai kika samu malaman makarantar akan wannan takarda da kika rubuta insha Allah za su miki bayanin yadda su za su iya ganin sa ko su ce a kawo shi insha Allah ta'ala na'am sai na karshe malam bayani da ka taba yi akan cewa bai halatta mutum namiji ya taba matar da ba tashi ba sai kake cewa malam to kamar ita da take yawan yin bari in ta je asibiti namiji ne yake tsayawa a kanta ya zubar mata da makamantansu ya hukuncin wannan tabawar ya take yawan yin bari namiji ne ke mata aiki to a ka'ida ta kada namiji ya taba jikin mace da ba muharramasa ba haramun ne wannan hadisi ya fara cikin babin safiha. sahiha har annabi tsira da miji sabba da gare ya ce wa mutum dinki da ainihin da ainihin kusa a kansa shi ya fi alkhairi da a waye gari ya taba jikin matar da ba tasa ba ko jikin da ya taba mijin da ba nasa ba akwai sauki da ake bayarwa a babin darura shine abin da ya shafi hali na jinya na farko baya halatta a kai mace asibiti wajen musulmi sai dai in babu mace mai iya duba ta wannan kuma yasa ya zama darura dole a yi kokarin ganin an samu environment da ya dace da kiyaye ka'idan addini an ba wa mata dama sun yi karatu na likitanci da makamantansu don su yi wa 'yan uwa mata hidima ba kuma ina nufin a ɗauki mace kai ta wata ƙasa ita kadai karatu ba ta je can ba babanta ba mijinta ba wanta ba tsaninta, ta je yin digiri a medicine ta kuma samo digiri guda biyu ta dawo da wani ma wanda ba a sa. ba irin wannan nake faɗa ba dole sai an samu environment da ya dace ba a hana kai ta waje ba amma da sharadi sai dai ko ta je da mijinta ko da babanta ko da wanta da zai kula da ita yi wannan karatu wannan shi ne ka'ida wanda yasa duk scholarship da kasar Saudiya ke ba wa ƴaƴa mata ƴan kasar idan aka ba wa mace da je ta yi medicine a UK ko US to dalilin wannan mijinta yana da ikon za a ba shi scholarship da kudin cin abinci ji zauna da ita a kasar har ta gama karatu ko wanta da suke uwa dai uba dai zai je zauna ya kula da ita ko babanta saboda mai baya halatta a raba mace da iyayenta da gida akan karatu ba tare da an shirya mata ababen da zai kare ta daga sabon Allah ba wanda ya sa ba ma yin mata su je su yi irin waɗannan karatu amma da sharadi sai an kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala irin waɗannan na muharrami a cikin karatu da idan a garin ku kwata kwata babu a babin darura in an samu likita da aka aminta da shi a babin daruri, ba ana so ba kuma ba so ake faru ba ba yadda aka iya ne ana kin abun to babu laifi ya iya dubawa bangaren abun da ya faru na darura yana da bambanci da bangaren abin da ya faru a ana son haka a nan Allah subhanahu ala zai iya yin afuwa ga wannan kuskure da aka yi saboda abu ne faru ba yadda aka iya waɗanda suke mata ilimin su bai kai su yi handilin wannan jarrabawa din ba ya halatta yayi a nan ma sai a duba waye ake tsammanin iya da kwatanta tsoron Allah saboda ana samun wasu likitocin da sukan yi fasikanci da mata in sun je ganin su ko su yi wani abin da bai dace da su ba wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe masu neman addu'a akwai wadda take neman addu'a Allah ya daidaita tsakaninta da mijinta ya kuma sa ya rinka kula da tarbiyyar ‘ya'yansa sai kuma wadda take neman addu'an Allah ya dawo mata da hankalin mijinta zuwa gare ta ya shiga tsakaninta da mahasada sai wadda take neman addu'a Allah ya bata ilimi mai albarka ya kuma bata sa'an jarabawan da take rubutawa. wannan kuma tana cewa Allah ya shirya mata da ‘ya'yanta wannan kuma Allah ya albarkaci auren da ɗan uwanta zai yi duka masu bukatu da aka fada ko ba fada ba Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi a nan wurin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh